والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أنك يا معين
فصل الخامس نعم فسلي نبير
في قتله تعالى جده له لتحقق نعم.
مكانته عنده نعم في في قسمه تعالى جده له هو لتحقيق مكانته عنده wannan fasalin zai yi bayani ne irin yanayin rantsuwar da Allah ya yi jaddihi da wato dai- da girman annabi da matsayinsa eh, lita haƙiƙi don tabbatar da makanatihi matsayin annabi inda hu a gurin Allah don ya nuna matsayin annabi a gurinsa har rantsuwa ya yi da girman annabi da darajarsa shi ne fasalin abin da zai yi bayani a ciki
قال جل آه، جل اسمه Kala jalla smuhu wato m- sunansa sunan Ubangiji ya ɗaukaka ya ce, والضحى والليل إذا سجى ya buɗe ya buɗe wannan fasali da wannan aya wa duha wa laili iza saja jiya da mun faɗa waw ɗin nan wawul qasamu ne ko wa uqas- wa eh, wa aqsimu bi- bidduha wa aqsimu bil laili ko kaga rantsuwa bi ce a ciki kenan da rantsuwa da ruha da rantsuwa da dare iza saja idan dare yayi duhu ko as-surata mala yace ka karanta suratin daga farko har ƙarshe zaka ga yanda Allah yake rantsuwa kala-kala da abubuka daban-daban don ya nuna girman annabi a gurinsa
فاختلف في سبب نزول هذه السورة malamai sun ƙara wa juna ilimi gurin dalilin saukar wannan aya ita wannan sura gaba ɗayanta ta wadduha wal laili
فقيل daga cikin wasu malaman sun ce dalilin saukar wannan surar كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر- لعذر nazala bihi نزل به.
wato surar ta sauka ne sakamakon wato barin ƙiyamun laili da annabi ya yi saboda wani uzuri da ya same shi shine na wato na rashin lafiya na wannan kulle-kullen da aka yi masa na wannan sihirin ya zamanto baya ƙiyamun laili su annabawa gaba ɗaya ƙiyamun laili to wajibi ne a kansu kamar yadda sallah biyar take a wajibi a kanmu to su wajibi ne ƙiyamun laili a kansu to wani uzuri ya sa manzon Allah alaihi salatu wassalamu an samu ɗan yankewa daga cikin ƙiyamun laili ɗin to ganin wannan da aka ɗan samu wannan ɗan lokacin ƙanƙani Mm.
فتكملت الامرأة في ذلك بكلام watakallamat imra'atun sai wace mace ta dinga zantuttuka marasa daɗi fi zalika a cikin wannan abin da ya faru na wannan uzurin da ya samu annabi na rashin ƙiyamun laili sai ta dinga wasu zantuttuka waɗanda suke marasa daɗi shine fa takallamar imra'atun kaga imra'atun din nan ai na kira ce ko wata mace aka ce to ai an san matar ita ce ummu jamilin din da ake cewa matar Abu Lahabi ita ta dinga faɗan maganganu marasa daɗi akan annabi barin sa wannan eh ai ki- ai abin da yake ta yi gashi nan ma Allah da yake cewa wani akwai Allah da ya ba shi ba shi ya ƙi shi yanzu kaza da kaza. maganganu marasa daɗi ta yi ta faɗa to su malamai musamman su sufaye saboda kusancinsu da annabi wato saboda ƙin da suke mata ita wannan shi kansa mai ashafa ai ya san sunanta ya san ita ta faɗa amma saboda ƙinta ba zai ma rubuta sunanta a littafinsa ba ba ma zai rubuta sunanta ba ummu jamilin sunanta eh duk da da yadda cewa wasu malaman sun canja mata suna sun ce ummu qabihin eh to amma su saboda girman annabin bai kamata ba ma sunanta ya shigo cikin littafin su shi sa yace fa ta wata mace eh amma kana nu- duba duba sharhi can Nasimur Riyali zaka ya ce ai ummu jamilin ce matar Abu Lahabi ita ce ta dinga baƙaƙen maganganu da sauransu to sai aka saukar da wannan ayar eh kuma ayar ta dinga rantsuwa kala-kala tana nuna matsayi da mukamin annabi a gurin Allah cewa cewa Allah bai rabu da kai ba zance ne kawai na kafirai suke faɗan wannan shine shine bayani na farko na dalilin nuzulis surati kenan
wakila
wasu malaman suka ce a'a sababin nuzulin wannan ayar ai mushrikai ne suka dinga yin wasu maganganu marasa daɗi inda fataratul wahayi lokacin da wahayi ya yanke aka samu wasu kwanaki wurin kwana arba'in ko hamsin aka samu babu wahayi ba jibrilu baya zuwa baya kawo wahayi abin da ya damu annabi alaihi salatu wassalamu shikenan sai musulmi ma su kafirai mushrikai suka dinga cewa to gashi nan allolinsu sun fara ramawa sun yi kaza da kaza bakaken maganganu shikenan sai Allah ya saukar da wannan sura din wa nazalatu suratu sai aka saukar da wannan sura da take bayani cikakken matsayi da mukami da annabi yake da shi a gurin Allah da kuma musu raddi cewa abinda kuke faɗa ba ƙariya kuke faɗa Allah bai rabu da shi ba ta'ala malami a shafa kenan ya ce ƙalar faƙihu alƙabi wa faƙahullahu ta'ala malam iyabu yake faɗa shi kuma nasa fahimtar na wannan ayar na wannan surar
تضمنت هذه السورة من كرامات الله تعالى له wannan sura gaba ɗayanta fa in ka duba ta za ka ga ta ƙunshi min karamatin lahi na daga darajojin Allah maɗaukakin sarki lahu ga annabi darajojin da ya ba su ya ba wa annabi bihi da keɓance shi da wasu darajoji da Allah ya yi masa akwai girmama annabin ma akwai girmamawa da Allah ya wa annabin ma a cikin ita wannan sura din duk waɗannan abubuka sura ta kunshi wannan
iyahu ta taujuhi to malami ashafa kenan yace wannan sura ta kunshi darajoji da muƙami da matsayi da Allah ya bawa annabi ta hanyoyi guda shida hanyoyi guda shida al'awwalu daraja ta farko ko wajahi ko fuska ta farko lahu alƙasamu lahu rantsuwa da Allah ya yi lahu da manzan Allah amma a habarahu a cikin abin da yake ba shi labari bihi da shi min halihi na halin da annabin yake ciki na wannan rashin jin daɗi da abin da suke gaigaya masa na imra'atun da mushrikunan da suke fada to Allah ya yi rantsuwa ya ba shi labari da wannan halin yace ba haka abin yake ba da fadar Allah madaukakin sarki da yace na rantse da buha lokacin walaha ko wallaili kuma na rantse da dare idza saja idan duhu ya lullube daren na rantse ai na rantse da ubangijin walaha na kuma rantse da ubangijin dare da yake duhu dudum ga shi nan ma malami a shafa ya ce ana nufin fassara haka na rantse da ubangijin buha wannan yana daga cikin manya-manyan darajojin da yake ƙara haskaka annabi alaihi salatu wassalamu almubarrati mai cikakken daraja da da, da girma wannan shine fuska ta farko fuska ta biyu in ji mai ashafa Allah ya yi bayani a cikin wannan sura ya yi bayanin matsayin annabi inda hu a gurin shi Allah ɗin wa huzwatihi ko? da kuma matsayinsa dai da yake da shi a gurin Allah ɗin da darajar da yake da shi da faɗar Allah da ya ce
aka rabbuka wa ma Sala ma wadda aka ai ubangijinka rabbuka ubangijinka kenan ma wadda aka ba kyale kai ba wa ma qala be be jefar da kai ba kamar yanda suke ta faɗa to ai ma tarakaka ai ubangijinka bai kyale ka ba wa ma abgabaha Mu- eh, kuma ba ubangijinka bai yi fushi da kai ba kamar yanda su suke ta faɗa ai fushi kai- fushi Allah na saye da shi shi yasa ma ya daina masa aike a'a ba haka bane wai ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangiji bai kyale ka ba ballantana mun haye fushi da kai
wakila ma amalaka Wa- abada in istafika wasu malaman suka ce kuma ma wadda aka rabbuka ma kala ana nufin ma ahmalaka ubangiji bai bai ihmalin ka ba bai wofantar da kai ba ba da an astafa ka bayan da ya dauk ya daukaka ka ya baka risala ya baka matsayi iri iri eh to kamar yadda suke faɗa eh yanzu kuma abin shikenan ya lalace ya ce a'a ba haka bane na'am asalisu to fuska ta uku kuma qawluhu ta'ala faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya yi, wal akhiratu khairul laka min al-ula wato walal akiratu dukkanin darajar da kake da ita yanzu a duniyan nan kakaf ɗinta da wacce aka sani da wacce ba a sani ba, to walal akiratu hairun laka abinda za a yi maka a lahira ya ninka ninkin ba ninkin ba ninkin biliyan su biliyan abinda za a yi maka kenan dan kankanin abu aka yi maka duk abinda dan adam ya sani na darajarka dan kaɗan ne akan walal akiratu hairun laka min al'ula eh, abinda za ka samu a lahira ya fi abinda yake al'ula a duniya kenan
kana ibn haqa ibn ishaqa ya faɗa a cikin almagazi ai maluka ai ma'aluka makomarka fi marji'ika ko a cikin makomarka dai inda a gurin Allah madaukakin sarki a azamu eh makomarka gurin Allah ya fi girma mimma a daka daga abin da ya baka min karamatin duniya daga dukkan darajojin da ya baka a duniya komawarka kawai gurin Allah ta sha ta ta haɗiye wannan gaba ɗayan karamomin da kake da ita ɗan ƙanƙani aka sani Mm.
wa kana sahalu ai ma adrakin adda karta laka mina shafa'ati ko eh wa qala sahalun malan sahalu astutsari din nan yake cewa abu fassarar wancan aya walal akhiratu yace ay madda khartu laka Allah yana ce abinda na ajiye maka eh mina shafa'ati na daga shafa'atul kubra wal maqamul mahmudi da wani matsayin da ba wanda ya san shi sai Allah shine maqamul mahmudi hairul laka shi yafi alheri gaba ɗaya gare ka eh mimma a adaituka fid duniya daga dukkan abin da na baka a nan filin duniya bai kai shafa'ar da za a baka ba bai kai maqamul mahmudin da za a baka ba mai
arabi qawluhu ta'ala fuska ta hudu fadar Allah madaukakin sarki da yace wala wala sawfa yutika rabbuka fatarda eh da sannu Allah zai ci gaba da baka darajoji a nan duniya ma fatar ba har sai kai da kanka ka yarda har sai kai da kanka ka ji ka koshi ka gamsu eh za a yi ta baka dan a nuna wannan yana nuna matsayinka kenan za a baka iya yanda kake so har fiye da yanda kake son ma eh wa hadhihi ayatun Wa- jami'atun li wujuhil karamat wa hazihi ayatun wannan fa wata aya ce jami'atun da ta tattare lujuhil karamati ko daga dukkan nau'o'i na dukkanin karamomi da girma iri-iri wa anwa'i sa'at shine da, da nau'o'i na sa'ada
wa shatatil in'ami da wato ni'imomi kala-kala nau'i-nau'i daban-daban bidarain a cikin duniya da lahira wa ziyad kai har da ma ziyada Eh, duk waɗannan ma da ta tare akwai ziyada ko waladaina mazidin ko Eh,
qala ibn ishaq ibn ishaqa mai magazi yace
yurdihi eh mm, kulji yawa yurdihi ko yawa yurdihi ai zai ta bashi darajoji da mukamai Allah zai ta ba annabi bil fulji ko da rabo azzufur kenan da rabo iri iri fi duniya a duniya wasawabi da kuma wani ladan shi kuma a ina fil akhirati Eh, a lahira a bashi a duniya a bashi a lahira Mm.
wakila yufi'il hauda yawwa a wata fassara kuma suka ce ai wancan da aka ce wala saufa yudi ka dinnan ai Allah zai bashi a ranar lahira zai bashi alhauba tabkin sa dinnan was shafa'ata kuma zai bashi shafa'atul kubra Mm.
waruwiya shine gurin shafa'a din wannan gurin gurin abashin har ya yadda shine mm, malaman magazi da sira suke cewa a ranar lahira in an shiga wannan wahalar an zo an nemi taimako guraren gurin dukkanin annabawa kowa ƙarshe ta tike an komo gurinsa zai tafi ya yi sajada a gaban Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ya bashi wasu kalmomi da wasu siffofi da wasu abubuwa da sai a wannan gurin Allah zai bashi wannan yi ta yaban Allah da shi yi ta yaban Allah da shi a wata ruwayar an ce ma yana kuka s- saboda al'ummarsa da irin masifa da bala'in da aka shiga a lahira din yana ta yi Allah ya ce to ai an wuce gurin sajada an wuce gurin wato kuka da abin da addu'a daga kanka tambayi jibrilu tambaye shi me yake so ce me kake so mala Allah ba abin da zai ce sai ya ce ummati ummati Mm. shikenan to shine wannan yudi ka rabbuka fatarala sai a ce to an baka shafa'a ka je ka zaɓi duk wanda kake so san yana hannanka Eh, shine laƙul abin nan gaba ɗaya kenan za a ba ba shi wato shafa'ar mutlaka Eh, babu wani kaidi ka zaɓi miliyan kaza ko a'a je ka ka zaɓi iya wanda kake so sai ka ji ka gamsu ka ɗebe duk wanda kake so ka ce wannan ba tambaya kowace iri so nake straight daga nan sai sai cikin aljanna duk an yarda da haka ka je ka yi Allah ya sa amin amin to shine yudi ka rabbuka fatarala Eh, ba a nan duniya za a yi masa wannan ba ya fi ƙarfin wannan Eh, ba kuma farko-farkon al'amura na, na lahira ba a sai an je wannan matsayin da kowa da kowa manya-manyan bayin Allah su ma nafsi-nafsi suke cewa to shi kuma yana ta cewa ummati ummati Eh, to sai a bashi wannan damar Allah ya sa muna ciki
waruwiya an ba da ali nabi sallallahu sallama an rawaito wani hadisi daga cikin iyalan annabi alaihi salatu wassalamu annahu qala Eh, wasu malaman sun ce sayyidina ali ne karamallahu wajahu shine ali alin nabi sayyidina ali ne wannan wannan maganar da zamu faɗa shine ya faɗe ta annahu qala shi sayyidina ali ya ce laysa ayatun fil qur'ani arja minha la minha Mm, sayyidina ali yake cewa ai dukkanin ayoyin da suke cikin qur'ani fa babu wata aya da take nuna cikakken wato wato arja raja'i da da kaunar abun alheri min haga kamar ta kai wannan aya wala sawfa yudi ka rabbuka fatara la dinnan duk wata aya da take da bu- da bu- buri na ab- na alheri ko take nuna za a ba annabi wani abu to bata kai wannan ba domin wannan bashi za a yi mutlaka je ka kai duk inda kake so kaga ba a yi kaidi ba kenan eh to shi shi haka sai na Ali ya ce
ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته نارا eh kuma mun riga mun sani raufur rahim bil mu'minina raufur rahim ne ko shine malam yace wala yarda kuma mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taba yadda an ya da kula ahadu ɗaya daga cikin min ummatihi daga cikin al'ummarsa ya shiga wuta ba tunda aka bashi mudalaki Eh, in dai Allah ya taimaki mutum yana da ƙwayar zarra to insha Allah Allah- annabi ba zai kyale shi ya shiga wuta ba wanda duk kaga ya shiga wuta to wato annabi alayhi salatu yana ta kokarin ya rike ugunsa ya janye shi daga wutar ya fincike ya yi kundin bala ya fada wutar sai wanda ya haka kawai shine sai wanda ya ƙi bin duk abin da annabi ya zo da shi to kawai kaman ya kubuce ne annabi ya faɗa a hadisi cewa kaman wuta ce aka kunna wannan fada wuta dinnan yana ta kokarin abin nan mutum ya zo yana ta sa abu yana kore su ce to kamar haka nake da al'ummata duk abin da zai jawo dan adam ya shiga wuta annabi sai da yi bayanin sa kuma ya faɗa ya gargadi a kushi a nisance shi to shi sa annabi ba zai taɓa yadda wani ya shiga wuta ba sai dai wanda ya ƙi ya nace ya kubuce to shine kawai amma a wannan lokacin iya abin da annabi zai yi shine ya ceci dukkanin mutanensa kuma saboda isama zai yi cetan ya ware wasu su kuma ya ce da su kuma ku je na ba ku dama kun shiga cikin zamanata ku je kuma ku ceci wanda kuke son kuma cecensu ya ceci kenan Allah ya sa mu dace fuska ta biyar alaihi ma addahu ta'ala alaihi fuska ta biyar da malam yake faɗa ya ce tanadin da Allah maɗaukakin sarki ya wa annabi min ni'amihi na daga cikin ni'imominsa kala-kala kuma ya sake tabbatar da shi min ala'ihi ko daga ni'imominsa ɗin dai kibalahu waɗanda suke daga ɓangaren Allah maɗaukakin sarki Allah ya tanadar masa wannan kala-kala nau'i-nau'i fi baƙiyyati surati na daga ragowar sura wala saufa yudika rabbuka fatarala da sauran ayoyin ko to duk dai a cikin ita wannan suratul wadha din akwai ni'imomi daban-daban nau'i-nau'i da Allah ya tanada a cikin ita wannan sura ya tanadar wa annabi min hidayatihi kuma yana daga cikin ni'imomin da ya sanya annabi sallallahu alaihi ya zamanto wato hanya ce ta hidayatihi ta shiriyar annabin alaihi salatu wassalam hanya ce da annabi zai ta shiryar da mutane shi kansa an sa shi ya zamanto matsayin wato shiryarwar ila ma hadahu lahu zuwa abinda Allah ya shiryar da shi ko kuma wato ni'imomin ita ma daga cikin wato shiriyar mutane su zamanto shiriyarsu ta ɗamfara da shiriyar annabi shi zai musu bayanin me shiriyar ya ake yinta me za ka yi na shiriyar to duka wannan ni'imomi ne da daraja da Allah ya bawa annabi eh to wannan dai fassarar malam yace malamai sun yi sabani a cikin fassarori daban-daban wasu sun faɗi wannan wasu sun faɗi wani tafsirar daban na ita wannan suratul wadha din
wala mala lahu fa aganahu ko eh haka nan ya ci gaba da cewa mala lahu fa aganahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai tarin dukiya bane amma kuma fa aganahu Allah ya wadatar da shi annabi ma mai tarin dukiya bane kuma annabi ba talaka bane yawa ba talaka bane ba shi amma ba mai tarin dukiya bane amma Allah ya bashi wadata don abinda zaka san ba talaka bane ba shi mutumin da aka ce maka dudutsan maka su zama su zama kuɗi ko ba kuma sun zama kuɗi ba a banki za su zauna ba banka za su dinga yi kamar dabbobi ya ce ba ya so haga ai ba talaka ba ne ba na na daga cikin duk abin da Allah ya bashi ya bashi shi isa bai zamanto wato talakan ba ya wadatar da shi da abin da Allah ya bashi aw bai ma ja'alahu fi qalbihi ko kuma abin da ya sa a zuciyarsa na daga wato inaya da shari'a da ƙana'a. yau ga ita minal qana'ati ko yau daga qana'a eh da kuma wadatar zuci
wai kiman eh fahadaba ko eh na'am fahadaba eh eh sannan waya timan kuma gashi an sami manzo Allah sallama ya tashi a rashin mahaifi ya tashi a rashin mahaifiya amma kuma fahadaba alaihi ammuhu sai amminsa abu ɗalibi ya riƙe shi kuma ya tausasa riƙewar shi hadaba ya tausasa latafawa a tsafa ko eh eh, ya taro shi zuwa gare shi shi abu Lahab- abu ɗalibin ɗin kenan Eh, ya kyautata masa ga shi da cewa ba ba mahaifi ba mahaifiya ya tashi amma Allah ya wadatar da shi ya ba shi kana'a ya ba shi ginin nafsi kuma ya ba shi mai lura da shi ma wanda zai ɗauki nauyinsa shine amminsa abu ɗalibin kenan
wakila yatima wakila awahu ilallahi wata fassara kuma aka ce ai yatiman dinnan ana nufin Allah ya tattaro shi zuwa ga, ga shi kansa wakila yatiman abinda ake cewa da yatiman ko wajadna laka ko eh, eh, ai la misala laka ba ka da misali a cikin dukkanin dan adam a samu mutumin da ya tashi ba uwa ba mahaifiya ya tashi a haka kuma a ganshi da irin waɗannan ɗabi'u da halaye a ganshi da irin wannan girma a ganshi da rashin kwaɗayi a ganshi da wadatar zuci la misala laka ba za a samu misalin wanda zai yi kamar haka ba Eh, awaka ilaihi sakamakon haka fa'awa ka ilai sai Allah ya tattaro lamarinka gaba ɗaya ya riƙe a gurinsa
wakilar ma'ana Eh, a wata ma'anar kuma ta fassara ya jirka ai alam yajidika dalar ai Allah ba ya same ka ba ko alam yajidika fahada bika ba Allah ko ai Allah ya same ka ko ya saka ka sababi fahada bika ba Allah dan ka shiryar da wanda yake batacce Eh, ya same ya sanya ka ka zama sababin batacce ya zama ya shiryu Eh, ba wanda ya san tauhidin Allah ai sai da annabin ya zo Eh, ba wanda ya san imani ba wanda ya san sallah ya za a yi ba wanda ya san zakka ko azumi din nan da muke yi ko ya za a yi shi ba a san shi ba duk sai da ya zo to fahada bika balan kenan Hmm.
wa'agana bika bika ailan ko Eh, wa agana bika ailan kuma Allah ya sanya ka zama sababin wadatuwar bika ka zamanto ailan ga waɗanda suke ba su da abun hannu Hmm. wa awa bika yatiman kuma sannan ya tattaro waɗanda duk ba su da gata ma suka zamanto a ƙarƙashin ka masu gata ne
zakarahu bi hadhihi minani me Allah madaukakin sarki zakarahu ya tunasar da shi ne bi hadhihi minani da waɗannan ni'imomi daban-daban dinnan da aka ambata to wa annahu ala ma'lumin min at-tafsir e kuma sannan an riga an sani a cikin wato tafsirin wannan aya lam yuhmilhu kowa masu tafsiri sun sani cewa lam yuhmilhu Allah madaukakin sarki fa bai jefar da annabi ba fa fi hali sigarihi lokacin da yake karamin yaro yana yatiman ba uwa ba mahaifiya Allah fa bai kyale shi ba
wa ila wa ailatihi ko wa yutumihi ko e da kuma ailarsa a rashin wato masu ɗauke masa kewa ko da ɗaukan nauyinsa wa yutumihi da halin wato mara- marayarsa
wa qabla ma'rifatihi bihi tun kafin ma yana ƙaramin yaron da bai taso yana bayanin Allah maɗaukakin sarki ba
wala wadda wala wadda'ahu kuma Allah bai kyale shi ba wala qalahu bai jefar da shi ba dai tun yana yaro fa wannan tun yana karamin yaro tun bai san ab- abin nan ba duka tun bai fito yana faɗa Allah ba ma bai ce a kadaita shi ba bare a ce misali eh, in lada aka bashi na kai kaza ko to tun yana cikin wannan halin ma fa ma ko wala wadda'ahu wala qalahu eh bai jefar da shi ba bai rabu da shi ba malam yace fa kaifa ba'da ihtisasihi wasdifa to kuma sai yanzu da ya ya keɓance shi da wasu darajoji ya bashi risala ya bashi annabci yace ma shine shugaban annabawan shine ma duk gaba ɗaya shugaban halitta wasdafa'ihi yace babu wani mai matsayin da ya kai matsayinsa a gurina sai yanzu ne kuma zai yarda shi bai masa haka ba tun yana yaro sai yanzu da ya ce shi ne nawa shi ne ni ne nashi shi na ɗaukaka shi da waɗannan darajojin da muka faɗa da wanda mun faɗa ba sai yanzu zai jefar da shi wannan a hankalce kenan fa mala yana gaya mana a hankali zai yiwu hankali ba zai ba da wannan ba na'am asadisu wajahi fuska ta shida da malam ya ce daman ya ce su fuskoki shida ne to fuska ta shida to amruhu bi izhari ni'matihi alaihi ko amruhu al'amarin Allah da yayi dan ya fi bi izhari ni'am- ni'matihi dan ya nuna ni'imominsa alaihi akan annabi alaihi salatu wassalam to wa shukru ma sharrafahu bihi bi nashrihi da kuma godiya da abinda Allah ya ɗaukaka annabin da shi eh, na bi nashrihi da da watsa shi kowa da kowa ya san darajojinsa wa ishadatu Eh, da jinjina ambatan annabi da aka yi a cikin fadar Allah madaukakin sarki mm, eh, wa amma bi ni'imati rabbika fa hadis ko eh Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika amma duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima fa hadis to ka gode wa Allah wannan ni'imar Hmm.
to, fa inna an fa inna min shukrin ni'imati ai yana daga cikin godiyar ni'ima an Allah ya yi wa mutum at-tahaddusa Biha.
tahaddusu biha eh ka bayyana ka bayyana cewa ai alhamdulillah ji- jiya da kaya da aka ce an ci riba kwa- kwarai da gaske eh to duk ni'imar da aka samu eh sai ayi godiya ga Allah madaukakin sarki shine ma ya ce at-tahaddusu biha ka bayyana bayyana wannan kala kala ce akwai bayyana ta baki akwai bayyanawa ta tufafi akwai bayyana ta bayarwa ta kyauta akwai bayyanawa ma ta kyautatawa iyali eh su ga an canja abu yau mai gida mai muka ya muka ga canji ne ce ai yau alhamdulillah an samu riba ne mai yawa eh to duk wannan yana daga ciki malamai sun ce akwai ta baki akwai ta aiki Mm.
wa hadha hasun Lahu.
lahu amun ni'imati wa haza ka bayyana ni'im- ni'imar da Allah ya yi maka hasul lahu keɓantuwa annabi ne ma'ana keɓantuwa annabi shi fa a kansa wajibi ne duk annabi ni'imar da Allah ya yi masa sai ya gode mu kuma amun li'ummatihi mu ma an umarce mu muwa da mi godiyar ni'ima din yawa mu yi godiyar ni'imar Eh, idan ba mu yi ba to kanmu mu kaiwa tunda la in shakartum la azidannakum eh maf- mafhumul muhalafa in ba mu gode ba to an tsaya iyanan kenan eh amma su annabawa wajibi ne sai sun yi wa Allah godiya eh mu in ba mu yi ba to mun rage wa kanmu ne na'am wa qala ta'ala haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa والنجم إذا هوى Allah ya yi rantsuwa da annajamu idza hawa إلى قوله تعالى eh a cikin ayar har izuwa inda Allah yake faɗar قد رأى min ayati rabbihil kubra haƙiƙa annabi alaihi salatu wassalamu ya ga ayoyin ubangiji waɗanda suke masu girman gaske Mm.
اختلف المفسرون في malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi fi ƙaulihi ta'ala a cikin faɗar da Allah ya ce والنجم wannan jami مم. يا قابيلا da zantittika sun ƙara wa juna ilimi da zantittika ma- ma'arufatin wanda an san zantittikan dama Eh, malam baya so duk ya kawo su ne sai ya ce zantittika ne wanda su a matsayinsu na malamai duk sun san su تو، منها دقيق.
النجم على ظاهره In daga cikin akawilin da aka faɗa akwai ɗaya da ake cewa ma'ana annajamu rantsuwa ce ko wawul qasamu ne Allah yana rantsuwa da annajamu to me annajamu sai ya ce ai wasu malaman sun ce ala zahirihi a fassara shi a zahirinsa zahirinsa shine tauraro ko annajamu ai wani tauraro ne mai haske a sama a karman larabci kenan eh to Allah yana rantsuwa da wannan watan ma'ana Allah yana rantsuwa da ubangijin da yayi wannan najamu din da wannan hasken nasa wasu malaman sun ce annajamu ai ba ɗaya bane taurari ne da yawa waɗanda suka taru suka yi fitar da wani irin haske to shine a zahirinsa malam ya ce to an- wasu malaman sun ɗauka rantsuwar da wannan aka yi
تو، ومنها
wasu malaman kuma suka ce ai wan najmu ai wal qur'ani alqur'ani ake nufi Allah ya rantse da alqur'ani
وعن جعفر بن محمد an karbo da Ja'far Sadiqi yake kuma me yace yake cewa أنه محمد sallallahu alaihi wa sallama shi Ja'far ce yayi wan najmi an najmu din nan ana nufin ai annabi alaihi salatu wassalam
وقال هو قلب محمد sai ya ce ai ana nufin zuciyar annabi an najmu zuciyar annabi an yi wani kaman tashbihi tamsili ne wanda yake wato m- maimakon a ce zuciyar annabin sai aka nuna wata fusaha shi aka ɗauko shi aka ce Allah ya rantsuwa da annajamu to ita annajamu ko da a luga ɗin ne meye ma'anarta meye matsayinta da za a yi rantsuwa da ita sai shi Ja'far Sadi yake cewa ai in ka kalli annajamu su da yake zamanin jahiliya ne ko kuma jamalin da babu irin waɗannan fitilun lokacin da taurarin nan za su yi haske wato sai kaga kamar yanzu yadda muke ganin hasken nan haka za su yi kuma za ka gan su tar da yawan gaske masu hasken gaske a sama za ka gan su to si ja'far sadi sai ya ce ai an kamanta wannan ne da zuciyar annabi saboda hasken da yake cikin zuciyarsa da imani da yake fitowa da siffofi da, da, da kyawawan abubuwa da yake fitowa yake umarnin al'umma shi ake nufi da annajamu amma ba wai zahirin lafazin ba ne na'am وقد قيل في قوله تعالى eh haka nan ma an faɗa a cikin fassarar Allah madaukakin sarki da yake cewa والسماء wasariqi was-sama'i rantsuwa ce ita ma wawul qasami na'am ai yake cewa was-sama'i wat-tariqi ko wama adraka mat-tariqu ko eh Allah yana rantsuwa da sama da daukakar sama wat-tariqi ko wama adraka mat-tariqu me ya sanar da kai at-tariqu sai ya ce me at-tariqu ai an-najmu saqibu wannan najamun as-saqibu mai tsananin hasken gaske din nan shi ake nufi تو أم- إن النجم هنا eh to malamai sai suka ce amma anan abinda ake nufi da annajamu أيضا محمد ana nufin fa annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama hakahu sallami haka fassarar da sallami yayi wa wannan ayar kenan تو تدمرت هذه الآيات to dukkan waɗannan ayoyi fa sun kunshi min fabalihi daga darajar annabi وشرفه da ɗaukakarsa al'idda waɗanda suke masu yawan gaske ما يكف دونه al'addu wanda al'addu kidanyawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ma ya ƙi fudunahu ba wanda ya isa ya iya kidanye darajojin da Allah ya yi wa annabi suna da yawan da ba babu ɗan adam ɗin da ko wata na'ura da za ta iya ƙididdige darajojin da Allah ya yi wa annabi Hmm.
وأقسم جل سوده haka nan fa Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa ko? Eh, ala hidayatul mustafa ya yi rantsuwa da shiryar annabi kansa watan zihihi ko da tsarkake shi anil hawa ga dukkan san rai Allah ya tsarkake shi da wannan ya yi rantsuwa ma da wannan cewa ya tsarkake shi ba zai bi hawa ba hawa shi ne san zuciya ko
وصدقه kuma ya yi rantsuwa ma da da da da cewa ya yi masa shaidar gaskiya fi ma tala a duk abin da zai karanta ko zai faɗa
وأنه وحي duk ma abin da zai faɗa ya kasance wahayi ne yuha wanda ake masa wahayi
أو سله ausalahu ilaihi anillahi yana wakiltar Allah ne yana sadar da shi ne daga Allah ya sadar da shi الله eh jibrilu ne yake sadar da shi daga gurin in ya karbo daga gurin Allah sai ya zo ya sadar da shi zuwa annabi annabi kuma ya sadar da shi gare mu Mm.
وهو الشديد القوى shi kwa jibrilu daman can an siffanta shi da shadidul quwa ne mai tsananin karfi ne da ba dan an bashi wannan siffar ta karfi ba shi kansa wahayin fa ba ba kowane mala'ika ne zai iya ba wannan wahayin eh, Buhari ya ruwaito farkon babinsa kenan babul wahayi yanda in wahayi ya zo yanda annabi yake shiga a ga yanda yake gumi da abubuka da dama saboda nauyin abin to su kansu ma mala'iku din in ban da su jibrilu ba wanda zai iya ɗauko wannan wahayin daga can saman ya kawo shi shi ma sai da aka yi masa tanadi na shadidul kuwa ɗin aka ba shi wani makami da daraja da ƙarfi na matuƙar gaske na'am
ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء sannan kuma dai haka Allah ya sake nuna darajar annabi sai ya sake ba da labari da wato darajar shi annabin bi qissatil isra'i da kissan nan ta isra'i وانتهائه إلى سدرة da kuma wucewar da yayi daga isra'i din zuwa mun- sidratul muntaha shi isra'i a larabci shine tafiyar dare asara to ma'ana da ka ce asara ba sai ka ce fi lailin ba eh balarabe ya san da daddare aka yi tafiyar kenan eh safara an san da rana kai eh to saboda ka isra'i wanda aka yi daga maka zuwa baitul maqdisi aka yi wannan sallah sannan wantihaihi daga nan kuma bai tike ko ina ba sai a sidratul muntaha shi kuma mai iraji kenan Eh, to duk kissar wannan tana nuna darajar annabi ne tana nuna mukamin da yake da shi ne a cikin dare ɗaya a tashi daga maka tafiya ce ta kusan watanni a ce a lokaci ɗaya an je guri daga nan an yi tafiyar da babu ma wanda ya san iya ina ne tafiyar yadda take babu wanda ya san wannan babu wani awanni ko wani abu da za ka auna daga daga masjidil aqsa zuwa sama zuwa sidratul muntaha din eh, duk a wannan lokacin kaman kibtawa ido akai
وتصديق بصره hakanan yana daga cikin girmamawa da Allah yayi wa annabi shine ya gaskata ganin da yake yayi ma za galbasaru wa ma daga ko na وأنه fi ma ra'a رده الكبرى eh, fi ma ra'a wata sidiki basarihi fi ma ra'a wa annahu cewa al'amarin fa ko cewa shi annabi alaihi salatu wassalam ra'a min ayati rabbihil kubra a cikin wannan tafiyar ya ga ayoyi ayoyi na Allah madaukakin sarki manya manya wanda in ba dan inayar Allah ba ba dan girman Allah da ya bashi ba dole ce ka kalli wasu abubukan abubuka ne manya-manya da sai Allah ne kawai ya san su amma Allah ya riƙe ganin saboda gi- girma da ƙima na annabi Allah kawai akan nufa Hmm.
وقد نبه على مثله هذا في أول سورة إسرائيل kuma ah, ma- Allah maɗaukakin sarki nabaha ya faɗakar alamisili haza a bisa wannan abun da muka faɗa ɗin nan fi awwal suratul isra'i a farkon cikin surar isra'i subhanallazi asra bi abdihi
ولما كان- كان ما كان ما كان kashafahu sallallahu alaihi wasallam min zalika سلم من ذلك Mm. wato walan ma kana yayin da ya kasance ma ka shafa hu sallallahu alaihi wasallama na daga abinda wato ya yaye wa annabi sallallahu alaihi wasallama min zalika min zalika daga cikin abinda ya yaye wa annabi ya gani a- akwai aljabaruti ya ga aljabaruti wa shahadahu kuma ya gaishi yayi mushahada من أجائب الملكوت e shi jabaruti din nan yana daga cikin fawato abubukan mamaki na malakutin lahi ta'ala لا تحيط به al'ibaratu malam ya ce fa duk wani bayani da za a iya yi kowane iri ne ba zai iya maka bayanin me aljabarutu ba menene wannan malakutu din amma annabi ya gan shi amma duk da ganin da ya yi masa ma za galbasaru Eh, Allah yana daɗin masa shaida tambari na cewa nasa ne kuma shi ma nasa ne kuma shi ya nufa duk al'ajaib ɗin nan gaba ɗaya Allah- annabi alaihi salatu wasalam ko kallon su bai ba kuma abu ne na ban mamakin da babu wani irin bayani da za a iya yi wa ɗan adam ya- ya- ya ya fahimci me wannan jabarutu ɗin Mm.
ولا تستقل بحمل من- sama adanahu ko al'uqulu al'uqulu hankula ma la tastaƙillu ba za ta iya wato ingantuwa bi hamli sama'i adanahu dan kankanin bayanin da za a yi ma hankali ba zai iya dauka ba abun ba na hankali bane ya wuce wannan sai Allah ya masa ramaza sai ya masa arramzu arramzu shine al-ishara sai a rufe abu sai a sai a faɗi alamominsa shine ramaza ramaza anhu ta'ala bil ima'i sai Allah kawai ya nuni ya ishara ta hanyar ramzu ar-ramzu kenan kaman ramzu kalma ce da yawancin sufaye ne suke amfani da ita za su ce maka sun sha giya sun wato bugu suna kaza to meye giyar sai suka ce abinda ake nufi da giya a gurin sufaye shine wannan wato tsananin soyayya da suke wa Allah to shine ramaza bil ima'i wal kinayati ko da kuma kinaya yawwa addalata ala ta'zimi ko da kinaya wacce take nuni ga girmama annabi alaihi salatu wassalam inda Allah din kenan yayin ramzin ko yayin kinayar Allah madaukakin sarki yana cewa sai Allah yayi wa bawansa wahayi daga cikin abin da ya masa wahayi kaga ramzi kenan eh ba ai bayanin to me aka yi wahayin ayoyin qur'ani ne surori ne menene aka yi ramaza kawai an rufe komai ya tattare dukkan wani abu ba wanda ya san me aka yi masa wahayin daga Allah sai shi annabin alaihi salatu wassalam
wa hadha an-naw'u min al-kalami kaga wannan wannan nau'i na daga cikin zance wancan ramaza ɗin ko kinaya da aka faɗa ya yi sami ahalun naƙadi masu tantance zance wal balagati da masu fitar da zance daidai da ba daidai ba suna yusammihi suna ambatansa ko su ce wahayi ko su ce ishara yawwa to a gurin waɗannan malaman naƙadi da malaman balaga abulagu wa shi ya fi kai matuƙa a cikin fasaha a cikin fasahar babul ijazi a cikin babul ijazi duk wani magana ce ta malaman balaga ce ijazi kinaya ramzu duk fanni ne na cikin balaga wani ɓangare ne mai zurfi wanda sai wanda ya gwanance a larabci shi yake iya gane waɗannan abubuka. Wancan faɗar aka ce, laƙadara abinda ake nufi da cewa laƙadara amin ayata rabbihil kubra til afhamu an tafsili ma na'am lamu in hasaratil afhamu duk wani fahimta da mai fahimta zai in hasarar ta gurgunce ba zai iya fahimta ba zai iya fahimta ba an tafsili yayi tafsili dalla dalla ko ma uhiya a cikin abin da aka yi masa wahayi ko ma auha a cikin abin da Allah ya yi masa wahayi babu wanda yake fahimtarsa ta kai matsayin da zai iya yin bayanin dalla dalla cewa ga abin da aka je can saman nan ko daga Allah sai shi to ga abin da Allah ya ce masa ga abin da ya kai ga abin da ya faru gashi gashi akwai wannan ai ba wanda ya je can din ko eh kowa wanda zai iya sani sai shi wanda aka yi wahayin ya faɗa eh abin da ya faɗa an sani abin da bai faɗa ba kuma karambani ne na mutumin da zai ce zai faɗi wannan wata wata hatil ahlamu duk wani mafarke mafarke da wani tunani hulmu ko ta ta watsu ba za ta iya ba fi ta'ayini tilkal ayatil kubra ya bayyana wai waɗannan da qada'uha ko wai me abinda aka ce kenan ra'amin ayati rabbihil kubra yace ga abinda aka yi ga abinda aka yi ba zai iya sanin wannan ba alƙabi abul fadli ya bi kenan mai ashafa ya ce waɗannan ayoyi fa ta kunshi ala ilamin lahi ta'ala abu sanar wadda Allah madaukakin sarki yayi bi tazkiyati jumlatihi yayi tazkiyar jumlar gaba ɗayan ma annabin jumlar sa gaba ɗaya Allah yayi tazkiyar sa ya tsarkake shi ya tsarkake ganin sa ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake san wato san zuciyarsa duk ya faɗa a cikin ayar ko kuma ya kare ita kanta na'am wa ismatiha min al-afati kuma ya tsarkake jumlarsa kuma ya ya kare ta min al-afati daga dukkan abin da yake na aibu fi hadha masara a cikin wannan matafiya da ake magana to da farko dai ya tsarkake fu'adahu ko fu'adahu ya tsarkake zuciyarsa da farko ke da ko eh eh walisanahu ya tsarkake ko wajawarihahu ya tsarkake gabban sama gabaki daya ya tsarkake zuciyar sama to me aka bari kenan kaga jumlatu hudin kenan inda a ina Allah ya tsarkake hakan sai inda Allah ya ce ma ka zabal fu'adu mara'a kaga zuciya kenan abinda zuciya ta gani fa bata karyata ba kaga ma'ana zuciya ta gaskata abinda ta gani kenan ko walisanahu ya tsarkake zuciyarsa a ina Allah ya faɗi wannan ma yandiku anil hawa zuciya kenan baya furci da san zuciya an tsarkake shi kenan ina ne inda Allah ya tsarkake ganinsa ma za galbatar wa ma daga ai gani na annabi bai karkata koda da ƙwayar zarra daga kan abin da yake ciki duk da malakuta da jabarutun da take gwaran da ajaibul malakuta din annabi alayhi salatu wasalam kowai wa ya bai ba shine ma za galbatar wa ma daga haka nan ma Allah maɗaukakin sarki yana faɗa kunnas ila ƙaulihi na'am to me malam yake fasarawa malam ya ce la'uƙusimu idan za ka yi fassara ta zahiri in ka ce la'uƙusimu ba zan rantse ba sai malam ya ce to ba haka ake nufi ba ai uqsimu ana nufin ina rantsuwan ne kakka faɗi kishiyar waccan eh zahirin lafazin shine wancan amma ba shi ake nufi ba balaga din kenan wancan fannin da muka faɗa eh ai uqsimu ina mai rantsuwa Allah yana cewa ina mai rantsuwa innahu lalle fa shi al'amarin la ƙaunin rasulun karim wannan zancen da alƙur'ani ya zo da shi wannan annabin da ya zo da wannan ƙur'ani la ƙaunin rasulun karim zance ne fa na annabi mai girman gaske inda mursilihi ai mai tarin daraja da girma ne a gurin wanda ya aiko shi jibrilu kenan waye ya aiko shi Allah kenan yana da matsayi a nan ko ka ce annabi waye ya aiko shi Allah ne ya aiko shi to yana fada girma da ba wanda ya san iya wannan girman shi sa aka zo da shi na kira to to ana nufin ana nufin jibrilu kenan tunda aka ce zi quwwatin ma'abocin karfi ala tablighi ma hummilahu abu sa isar da abin da aka dora masa minal wahayi na daga yin wahayi da aka bashi ya kawo wa annabi to Allah ya ba shi ƙarfin da zai iya ɗaukan wannan. Ai makinun, ai mutamakinun, ismul mafa'uli ne, sai aka zo da shi da ismul fa'ili, ne mutamakinun, wanda yake mai cikakken tamkini na almanzilati na matsayi min rabihi a gurin Allah. Yana da matuƙar wato bigire maɗaukaki inda hu a gurin Allah maɗaukakin sarki duk sufofin jibrilu ne ake gaya mana samma koko maɗa'in mai cikakkiyar biyayya ne ga Allah mai cikakkiyar biyayya ne ga annabi samma a can sama kuma maɗa'in samma wato mai cikakken biyayya ne a sama ko kuma matsa'in samma ai ai- ismul fa'il ne amma na nufin ismul mafa'ul wanda ake masa cikakken biyayya ne a sama duk mala'ikun Allah suna da matukar biyayya ga Jibril alaihi salatu wasalam shine matsa'in samma samma can kenan a can sama eh ana yi masa cikakken biyayya Jibrilu domin duk abin da za a faɗa su kansu mala'iku a gurin Jibrilu za su ji shi zai zo da shi ya gaya musu Mm.
aminin ala ai fi sama'i aminun gashi nan ya fassara eh ai shi jibrilu a sama aminin amintacce ne alal wahayi abu sa wahayi
قال علي بن عيسى وغيره Eh. na to, ko ana za mu kwana goma ta wuce na ta duba gurin da kwana na ga zuwa fasalin da ɗan nisa eh to alhamdulillah Allah ya sa mu dace abinda muka ji na alheri Allah ya Allah ya ba mu ladansa abinda aka faɗa na girman annabi Allah ya ba mu iko mu ma mu kwatanta girman nashi Allah ya sa mu bi shi sau da kafa Allah ya ba mu darajar masu waɗannan littafi da suka yi Allah ya saka musu da alheri Allah ya sada su da ma'aiki alaihi salatu wassalam mu ma da muke kwatantawa muke kokartawa da masu jin daga baki daya Allah ya sada mu da ma'aiki alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na'am ina eh malam yana magana cewa a cikin bayanan da muka yi mun ce fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis malamai sun yi bayani cewa nuna ni'imar da Allah ya yi wa dan adam yana daga cikin manya-manyan ibada eh kuma yana daga cikin manya-manyan abin da idan mutum yayi Allah zai ƙara masa to shine suka yi bayanin akwai kala-kala akwai wacce zaka faɗa da baki akwai kuma wacce zaka yi a aikace shine a cikin abin da muka faɗa shine muka ce za- in an samu wadata iyalin mutum su ma su ga wadata din yanda in ma ba a samu ba to kaga sun san ah, ba a samu ba to shine malai yake cewa to in an samu wadatar akan mutum kuma yayi kwange bai bai yi wannan ba yaya yake Eh, ina tsammanin shine tambayar to daman wannan ai khairukum khairukum la ahlihi ko haka annabi yace eh mafi alherin ku a gurin Allah da mafi matsayi a guri na shine wanda yake kyautatawa iyalinsa kuma ni dinnan nafi ku kyautatawa iyalina eh kyautatawa iyali yana da kyau kuma hakika hakan ne in mutum ya samu bai kyautata musu ba bai musu ba to yana daga cikin kuma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati in Allah ya ga dama ya iya tutse shi ya- ya tambaye shi na baka wadata baka wadatar da wanda suke karkashin mutum ba saboda haka mafi kyau ka bi abin da Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi in Allah ya sa an samu to a nuna an samu kuma wannan yana ƙara danƙon zumunci kuma yana ƙara danƙon haƙuri in dai an san kana da shi aka- mutum yana yi to ranar da ba shi da shi za ka ga da da kai da ba ka da shi da shi da kaza ɗin duk kuwa sai a tare a yi haƙuri Allah ya ba mu ikon kwatantawa Mm. na'am Na'am. Eh to ai daman an shaji. Ah, abinda aka shaji din shine tunda abinda aka ce ranar da za a zo a tinkari annabawa manya manyan nan ulul azami minar rusul din nan fa. Za a tinkari su annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi Musa wanda ya zance da Allah ko dukan su fa waɗannan kowa duk matsayin nan da yake da shi duk abubukan da Allah da kansa ya faɗi matsayinsu amma saboda tsananin wahala da ake ciki a wannan ranar su da kansu za su ce nafsi nafsi haka hadisi ya tabbatar su kansu nafsi nafsi su kansu ta kansu suke yi suna jin tsoron jalala domin a wannan rana Allah ya yi tajalli ne ko da jalalarsa ya yi tajalli da kowa da kowa duk halitta bai san menene makomarsa ba a tsorace ake a wannan lokacin to saboda shi isa ba wato matakai matakai ne ita kanta a lahiran ma matakai matakai ne kuma matakai matakai ne kala kala duka qur'ani ya farfade su yanda suke kala kala ne da akwai inda za a samu wanda zai san wanda saboda ma matsayin san duk wannan da ake faɗa din akwai wanda bai ma san an je an je alkiyama ba yana yana inuwa al'arshi yana baccin sa sanda zai farka kawai zai ganshi a cikin firdausi ne an ce siradi an ce kaza a ce ayan wuce da kai to duk wannan akwai akwai kuma dai abubuka da annabi ya faɗa cewa saboda za a za a za a kawo rana ta zo daidai da a ce mutum yana da ikon da zai iya daga hannunsa sai iya daga ta duk zafin da take da shi a yayi shi duk za a kawo duk a wannan ranar mutane za su yi gumi kowa gwargwadon sabawa annabi da yayi gwargwadon guminsa gumi kawai wani zai shanye shi kuma gumi ne ba irin wannan na duniya da aka sani ba gumi ne da ya fi zancen ka ce wai tafasashe ne wannan to kaga duk waɗannan su ne masifofi da bala'i'ikan da annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa to akwai kuma waɗanda duk ba za su san wannan ba dan annabi ya faɗa cewa idan mutum ya mutu aka kai shi kabari to tun daga kabari shine masauki na farko duk abin da mutum ya tara a kabari to insha Allah abin da zai je a gaba ya tarar ya ninninka wannan duk abin da mutum zai tara a kabari to abin da zai tara a gaba mataki-mataki ne matsayi-matsayi ne kabari shine mataki na farko ce to duk abin da mutum zai tara a kabari to abin da zai tara a gaba ya ninka wannan fiye da so biliyan in mutum alheri ya tara to alherin da zai tara ya fi karfin a kirga Allah ya samu tarar da alherin Allah kiyaye mu da ganin kishiyar alherin tun daga kabari wahalhalin kiyama din da ake faɗa Allah ya sa ba za mu ji su ba jin su ma ba za mu ba Allah ya taimake mu Allah ya sa mu a cikin shafa'ar annabi Allah ya sa muna daga cikin wanda annabin zai zo ya ba mu ruwa da hannunsa Allah ya kiyaye mu kada mu shiga cikin wanda za a ce fasuqan fasuqan eh Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ma yi abin da zai ba ba sai da su ba ya Allah ya ko dan su da ba ce da su ce shi kin an gama dan dan sai ana mu da ruwa ita matar ita ce ta kawo mafakar da muke so a sarar da ya kai har bayan gobe kuma ruwa yana maganin da shi idan za ki abinci su su hudu ne su biyu da yasu guda ne sai ta abinci mutane mutum takwas shi ke sai ta bayar da rabin rabin su ci hatta su kira an zai yi shi za ta gama ta da zai kamar komin na kashi biyu ne a nan kashi biyu ta wata biyu sai ta ɗauka ta bayar lokacin da ya cika darbin shekarunsa aka ce to sai ta arziki bai kare ba sai ta addu'a cewa ga wannan lamarin yake sai mala'ikan ya dawo ce masa ai ga abin da kuke yi wannan abin da matar ta ke yi shi ya cika maka wancan lokacin da za a zarce cikin arziki ba tare da rashin ba wasu rama ba